in ba ku labarin daren ku wannan wani na ala ya mi'ati sanatin in shekara ɗari ta zagayo min ha daga wannan lokaci la yabqa min huwa ala ha ahadu babu wani wanda zai zama yawon zuwa a bayan kasa a wannan rana to kaga da ma yana nan ɗin da zai mutu da wannan maganar ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ma shi ma dalili ne akan cewa babu khabar dalili na hudu annal khadr law kana hayy ila zaman nabi sallallahu alaihi wasallam kana min atba'i da khadr yana nan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zama daga cikin mabiyansa wala nasarahu wa qatala ma'ahu da ya taimaki annabi da ya zo ya yi yaƙi tare da shi la'annahu mab'uthun ila jami'i thaqalain domin aiko annabi zuwa baki ɗayan nauya ya guda biyu al-insu wal jin to da yana nan da rai da ya zo ya taya annabi domin Allah tabaraka wa ta'ala yana ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an ga ya musu ce ku mutane ni Allah ya aiko ni zuwa gare ku ne baki daya sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce tabaraka allazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil nadhira wato alkhairi ya yawaita ga wanda ya saukar da furqan ya rabiya tsakanin ƙarya da gaskiya a bisa bawansa dan ya zama mai gargadi ga mutanen duniya baki daya al'alam duniya baki daya to da yana nan kenan kaga zai zama karkashin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya yi caffa kuma ainihin ya yi imani da shi waɗannan suna daga cikin ainihin dalilai da suka sa shi a ainihin sheikh muhammad al-amin yake ganin lallai a hadir ba shi nan da rai saboda waɗannan dalilai wanda ainihin muka karanta wanda kuma su ne abin dogaro don waɗancan ba ayoyi ba ne kuma hadisai ne amma rauna na wasu ma masu rauni ƙwarai da ba za su zama madogara ba akan cewa hadar yana nan da kai to dangane da khadir me yasa aka kira shi da wannan suna wasu sun ce saboda in ya zauna kan ciyawa wacce take busasshiya to sai gurin ya kore amma shi ma wannan babu wani hadisi da yake za'a dogara da shi dangane da wannan cewa duk inda ya zauna wurin busasshe to sai gurin ya koma ya zama kore to sai aka kira shi hadar mana abin da yake kore saboda kasancewar duk inda ya zauna gurin yana komawa ya zama kore amma shi ma wannan magana babu dalili wanda yake me ingantacce a kansa don haka ba zai zama madogara ba dangane da shin annabi ne ko ba annabi ba ne to wannan shi ma abu ne da aka yi saɓani amma galibi malamai sun farin jayar da cewa annabi ne saboda me saboda wancan wahayin da ainihin ake masa na ilhama na biyu har a turo wanda yake mursali ulul azumi gurinsa a ce zai samu wani abu na ilimi wannan ya nuna shi ma yana da wata daraja ta musamman a gurin allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah ya ce fawaje da abdin min ibadina atainahu rahmatan min indina wa atainahu min ladunna ilman wannan yana daga cikin hujja da mafi yawan malamai suka tafi akan cewa lalle shi annabi ne amma ba manzo ba gane ko tunda a zamanin bani isra'ila za ka samu an samu annabawa da yawa a lokaci guda annabawa da yawa amma watakila za ka samu wanzo guda ɗaya ne ko guda biyu a wannan zamanin wannan yana wani gefe wannan yana wani gefe amma duk daga cikin ainihin bani isra'il naka wannan shine abin da zai fi zama madogaro cewa eh annabi ne ba kawai bawa ne a salihi ba ko wali a ya kai matsayin ainihin annabta wallahu ta'ala ala sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in